Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 29 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda bangaren ilimi ke ta samun koma baya a sakamakon matsalar rashin tsaro a wasu yankunan Najeriya. Sannan a nan Amurka mutane 39 ne suka mutu sakamakon matsanancin sanyi da dusar kankara a wasu yankuna na jihar New York. Muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniya ta yi ne. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Shahararren tsohon dan kwallon kafar kasar Brazil Pele ya rasu a yau bayan ya yi fama da jinya. Pele ya rasu ne yana da shekara 82 a duniya. Shi ne ɗan ƙwallon da ya fi kowanne zara ƙwallaye a duniya, inda ya ci 1,281 a cikin wasanni 1,363 da ya buga a tsawon shekara 21 da ya yana wasa. A ranar 14 ga watan Afrilun 2014 ne mayakan boko haram suka kai hari makarantar sakandare na 'yan mata ta gwamnati da ke garin chibok a jihar borno inda suka yi awon gaba da dalibai mata a lokacin da suke shirin yin jarabawar kimiyya yawancin 'yan matan dai har yanzu ba a gano su ba sace 'yan matan ya haifar da fafutukar ceto su a shafukan sada zumunta wato hashtag bring back our girls wanda fitattun mutane a duniya ciki har da uwar gidan tsohon shugaban kasar amurka michelle obama ta goyi baya yanzu ana tunawa da 'yan matan ta hanyar wasu abubuwa da aka sassaka da wata 'yar faransa prune nore da haɗin gwiwar jami'ar obafemi a wolo suka yi yayin da china ke shirin daga takunkumin zirga-zirga na covid-19 daga ranar 8 ga watan janairu hong kong ɗaya daga cikin manyan wuraren da 'yan china ke zuwa yawon bude ido yana yana shiryawa karɓar baki daga cikin matafiya miliyan 154 na ƙasar china da suka fito waje a shekarar 2019 kafin barkewar covid-19 sama da kashi ɗaya cikin uku sun je hong kong ne a cewar ƙididdigar bankin duniya da hukumar yawon bude ido ta hong kong wannan yankin Wannan yankin na musamman shine wurin tafiye-tafiye da aka fi so saboda kusancinsa da fitaccen abincin Cantonese da kuma wuraren siyayya da yawa. To Rasha ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kiev babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv. Mataimakin shugaban kasar Ukraine Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Rasha ta harba makamai masu linzami akalla 120 don lalata muhimman ababen more rayuwa tare da kashe fararen hula. Jami'an Ukraine sun ce sun samu nasarar kakkaɓo wasu makaman masu linzami. Magajin garin Kharkiv, Iho Terekov, ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a birninsa. Ya kuma ce hukumomi na tantance abin da ya faru da kuma ko an samu asarar rayuka. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kimanin mutane goma ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin caca a wani otal na Cambodia da ke kan iyakar Thailand, in ji 'yan sanda a yau Alhamis. Gobarar ta tashi a wurin cacan otal din na Grand Diamond City a Pope ne da yammacin Laraba da misalin karfe 11 da rabi na dare. wani rahoto na 'yan sanda da wucin gadi da AF, afp ta gani ya ce kusan mutane goma sun mutu yayin da talatin suka jikkata ya kara da cewa kusan mutane 400 ne ake kyautata zaton suna aiki a gidan cacen wasu bidiyoyi da aka wallafa ta intanet sun nuna gobarar ta tashi tare da wasu fayafaye da na nuna mutanen sun suna durowa daga ginin da wutar ta kama. daga ƙarshe jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan amurka sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar china kusan dukkan fasinjojin jiragen sama daga ƙasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba sa ɗauke da ita kafin su shiga amurka daga ranar biyar ga watan janairu. A gaida Binta Suleiman Yaro da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da zama wata babbar barazana a harkokin ci gaban rayuwa ta kowace fuska a yankuna daban-daban a Najeriya. Bangaren ilimi na ɗaya daga cikin fannonin da ke samun koma baya ainin a sakamakon wannan matsala ta rashin tsaro. Wakilinmu Mustapha Nasiru Basari ya aiko mana da ƙarin bayani. A yayin da matsalar rashin tsaro ke ci gaba da zama wata babbar barazana a harkokin ci gaban rayuwa ta kowace fuska a yankuna daban-daban na Najeriya. Bangaren ilimi na ɗaya daga cikin sashen da ke samun koma baya ainu a sakamakon wannan matsala ta rashin tsaron. Jihar Niger da ke zaman ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala ta 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Gwamnatin jihar ce ta tabbatar da cewa a yanzu haka kimanin makarantun firamare da na sakandare ɗari biyu ne ke rufi a wasu yankunan ƙananan hukumomin jihar. Al'amarin da ke sa hukumomin da ke kula da sashen ilimi a jihar Niger duba wasu hanyoyin koyar da ɗaliban da lamarin ya shafa. Alhaji Sa'idu Ibrahim shine shugaban hukumar ba da ilimi bai daya a jihar Niger. Don ka lura kamar shiyan shururu akwai wayanda aka dawo da su a matsuguni da gwamnati ta da IDP camp. So kuma shiyan rafi akwai inda ba su shigowa da mariga da sauransu. Saka yanzu abin da muke shirin yi shine muna shirin mu koma wato ta bangaren ilmantarwa ta bangaren rediyo wanda muna nan muna ta shirye-shirye akan shi muna so in Allah ya yarda wannan lokacin za a bude na makaranta da an dawo din muna so mu fara shi a ga saboda kada zaman nasu kuma ya haifar da wani matsala malam jibril erana daya ne daga cikin mazauna yankin shiroro mai fama da wannan matsala ya ci lamarin ya yi matukar durkusar da ci gaban ilimin 'ya'yansu. amma dai maganar makarantar gwamnati ne ba ta anan kawai ba ma primary school ba hatta secondary school babu shi saboda secondary school anan kaga duk abin da za a yi sai da zaman lafiya ake yi to secondary school din nan dole a nan nan ne aka zo gwamnati da ta kawo jami'an tsaro sojoji dole na aka jibge su wanda eh, mun fi bukatar sojojin akan cewa karatu saboda bayan da za a yi in ma an ce a yi karatu to in ba lafiya za mu a watsi da haka duk wani karatu a nan ba wani karatu gaskiya kuma ba wai nan kawai ko yar mazaban kansila guda takwas ne a nan akwai eh, manta akwai eh, alawa akwai kodebe akwai ko ci kuma akwai basa akwai gurmana akwai irin akwai galadima kogo sun kai lissafa zai baka mazaɓin kansu na guda so ba wani wuri da za a ce maka yanzu ana yin karatu a nan mazaɓin kansiloli guda takwas a yanzu dai masana harkokin ilimin na cike da fatar ganin an yi wani abu cikin hanzari domin cike gurbin da aka samu na tazara a sashen ilimin tun da dama an bar yankin arewacin Najeriya a baya ta wannan fuska. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Jami'ai a nan Amurka sun ce kawo yanzu mutane 39 ne suka mutu sakamakon matsanancin sanyi da dusar kankara a wasu yankuna na jihar New York. Lamarin da ya faru a kwanakin ƙarshen mako da aka yi Kirsimeti. Al'amura sun fara komawa daidai yayin da sanyi ke sauki. Haruna Shehu Mararaban Jos ya tattauna da wani mazaunin jihar ta New York, Muhammad Laminu Ali, don jin halin da ake ciki a yanzu. yanzu haka dai watan shamu ce watan yanayi ya dan canza amma watan kwanakin bayan da ya wuce watan daga buffalo garin buffalo da albany watan an yi musu kankara da yake ba taba yi ba na tarihi da yake ya rufe gidajen mutane ya rufe motoci haka kuma an rasa rayuka sama da mutum talatin hadda wata yariyar da ta zauna cikin motanta da fatan cewa za ta yi ta kubuta ita kuma waton abin ya rusa da ita wato dai an yi sanyi mu da muke kakkarar new york garin new york da kanta an yi mana ruwa ne aka yi sanyin da yake tun da na zauna garin nan shekara 25 ban taba ganin irin sanyi hakanan ba domin sanyin na bulbulowa kuma ga kuma iska da guguwa na iya biyo ciki shebari in sanyin mamaki goma in ka fito she ka ce wato sifili ne kawai malam laminu kamar yadda ka faɗa ka ce abubuwa sun fara komawa daidai akwai bidiyoyi da aka dinga sawa a intanet za ka ga gida gaba ɗaya kankara ta rufe shi motoci gaba ɗaya kankara ta rufe su amma wannan ba karamin aiki ne ga hukumomi musamman jami'ai ba na ganin cewa al'amura sun koma daidai. To she jiya ma ne aka yi iya kokari aka samu hanyar tituna aka kwashe yanzu haka watan kusan kaman kankaran da aka kwashi ya fi tudun uhudu watan so biyar daga buffalo da albany amma cikin ikon Allah jiya ne aka samu manyan motocin da ke kwasa aka bude hanya aka je aka duba aka kuma sa 'yan sanda da yake ake ajiye su su masu kulan sha'anin gida suna zuwa manya da dattawa ana buga musu kofa a gani ko irin adan amma alhamdulillah yanzu haka dai watan yanayi ya soma canzawa yanzu haka na magana da kai maki watan wada wurin misalin maki arba'in da 'yan kai shi sa yau mun samu wato raguwa kenan kuma yanayi wuri ya ɗanyi dumi-dumi wato kana magana na ma'aunin fahrenheit kenan ma'aunin fahrenheit kenan wurin arba'in da biyar yanzu hakan na magana da kai shi sa ya bar yanayi ya dan canza kuma mun samu mun ji dan dumi-dumi ba kayan da muka sa mun rarrage To Malam Laminu ganin cewa wannan al'amari ya haifar da asara da yawa da kuma mace-mace kamar yadda kai bayani tun farko. Shi akwai wani ɗauki ne da hukumomi suke kai ma jama'a? Haka ne, gaskiya waton gwamnan gwamnan jihar waton New York, Katil Heko, ta iya kokarinta da ta nemi kuɗi na agaji da yake ko dama wurin nan waton suna da wani tattali da suke yi wai saboda mugun rana ake cin mugun magani suna tanadi sun ajiye kudade da yake da wannan abin ya faru an je an samu agaji abinci ne da wayanda yake ba su da lafiya duka an tuttura yadda za a yi a taimaka ma jama'a wurin wannan dai cikin ikon Allah sun iya kokari yadda ya kamata. To Madalla wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar ta VOA afirka kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman daga jihar Filato. Wani rahoto da wata kungiya mai suna Insider Monkey ta wallafa wanda ta yi nazarin kasashen da suka ci gaba a nahiyar Afirka na nuni da cewa Najeriya ba ta cikin kasashe goma sha biyu a nahiyar da suka sami bunƙasar tattalin arziki da ci gaba. Rahoton ya duba yadda ƙasashen Afirka da ke da ɗimbin albarkatun ƙasa kamar zinari, kwal, albarkatun noma, makamashi, albarkatun man fetur, gas da sauransu da yadda ƙasashen ke amfani da su don bunƙasa tattalin arzikin ƙasarsu. A cewar Pokim Jacob Choji da ke fashin baƙi kan lamura, rahoton bai yi wa Najeriya adalci ba ganin yadda 'yan Najeriya ke samar da ci gaba a fannoni daban-daban. Gaskiyar shi shine a zamana a dan Najeriya zan iya cewa ba a yi wa Najeriya adalci ba. A wannan report din da muka gani akwai wasu abubuwa da yawa da ba a duba ba. Ai mu a nan a zaman mu a Najeriya ko a nan Plateau kawai mun sani ko nawa ne kaya in ana maganar tattalin arziki abinci nawa ne ana ɗauka daga nan Plateau. Plateau kawai ba ma Najeriya duka Najeriya ba ana kai su Niger ana kai su Chad. Amma damuwan shine ba a iya documenting ɗinsu cewa ai ga abin da aka kai ga abin da aka kai ai akwai kasaje da muke sharing boundary da su ai hmm. ai akwai abubuwan da mu muke yi wasu su mu ne suke dependent a kai wanda ya iya ya ba da shugabanci a afirka guda sai a ce yau ana kirga kasace sha biyu da wai wanda suka suka dan tashi wai sai ba a sa najeriya ba ni dai a nawa gani ba a yi adalci ba a wata siyasa ne kawai aka iya an yi akan irin wayannan report din sai a domin mu gani cewa a mu ba komai ba ne sai mu ci gaba a yanayin da muka samu kanmu mun yarda cewa demokradiyyar mu tana da damuwa tana da matsala muna da damuwar shugabanci hmm. amma wai in ta damuwan yin aiki ne bunkasa rayuwa na yau da kullum Nigerians ba Nigeria ba Nigerians suna hmm. kokarin su amma shugabanci ne babu. Idan ana batun bunƙasan ƙasa wato ya shafi su ma al'umman ƙasa kenan su samu wani ci gaba. Kana ga hmm. kama al'umman ƙasan suna amfana yadda ya kamata da waɗannan eh, ma'adinai da sauran abubuwan tattalin arziki da muke da su? Bari gaya miki wani abu. In kika je Kenya za ki gane cewa duk ma kamun mutum samu digiri sai yaron babban mutum ne ko dotan yarinyar babban mutum. amma a nan a Najeriya na yi makaranta a Najeriya a nan har digiri na har zuwa eh, MSc masters in Allah ya da abin da wai na biya a kuɗin makaranta duka duka ba kai dubu ɗari biyu ba sai a ce mai baya amfani ana dai kuka cewa mai ɗin ya kamata yi mana amfani ci inda yake yi Now, mun yadda iya ta fannin mineral resources mm. da su mai din of course suna under duk deposits da way Allah ya bamu. Mm. Ba a iya an ex an duba yaya ne za a za a exploring din shi da kyau ba. Domin in aka exploring din shi da kyau, to zai zama cewa duk kasashen duniya ba wanda ta tana da kuɗi ta kai Najeriya. Kasashen da rahoton ya ce sun sami gagarumin ci gaba sun hada da Cote d'Ivoire, Zimbabwe, Tanzania, Senegal, Namibia, Ghana, Masar, Kenya, Botswana, Tunisia, Morocco da Afirka ta Kudu. Ga misali, rahoton ya ce kasar Cote d'Ivoire ta ta'allaka ne da noma, inda take fitar da koko, wake da zinare, da man fetur wanda ya bunƙasa tattalin arzikinta da dala biliyan 173 a shekarar bara. Ƙasar Afirka ta kudu wace bayanai ke cewa ita ce ta biyar a jerin kasashe masu ƙarfin arziki a nahiyar Afirka ta ta'allaka ne kan ilimin fasaha da kiwon lafiya da ya haɗa da yin dashen zuciya, kirkiran rigakafi musamman na zazzabin shawara ko yellow fever da sauransu wanda a shekarar bara ya bunƙasa tattalin arzikinta da dala biliyan ɗari da goma sha ɗaya? ko Najeriya da ake wa taken mafi girma a Afirka da ke da ɗimbin albarkatu dankare a ƙasa tana samun ci gaba? Ahmadu Abubakar Akwanga ya yi nazarin rahoton. A ta wani bangare rahoton nasu akwai gaskiya a ciki, amma ta wasu bangare akwai abubuwan da kamar ko sun sa son kai ko kuma sun faɗa abin da su suka gani. Amma gaskiyan magana shine akwai gurin da za a ce mun ci gaba, akwai gurin da za a ce ba mu ci gaba ba, bai yiwuwa a ce kwata-kwata ba mu ci gaba ba. In ki lura ɗaya daga cikin ci gaban mu shine yanzu Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasan da tafi kowa noman shinkafa a Afirka. Kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu noman shinkafa yanzu a duniya. Wannan abin ya samo asali saboda ƙoƙarin gwamnatin nan ta yi wurin ba ma mutane ba su su kan kuɗi su je su yi noma. Abubuwan da suka faru kuma wanda kila zai iya yiwuwa a ce sun yi amfani da wannan abu ne sa aka ci gaba aka ce Najeriya ba ta ci gaba ba. Mm. in kin duba yau likitoci a najeriya <laughs> likita ɗaya yana lura da mutane ɗari uku ne da sittin shi kadai wanda a doka bai kamata ya lura da mutane su wuce guda ashirin da biyar ba a haka muna cikin wannan halin aka za ka samu matsalar da likitoci da dama suka bar ƙasar nan suka tafi wasu ƙasashe aiki kin ga wannan ba ƙaramin rashin ci gaba ba ne mm. in kin duba Eh, me yake da suna malaman jami'o'i sun yi yajin aiki na wajen wata takwas a ƙasar nan kuɗin da suke nima gaba ɗaya an wayi gari mutum ɗaya ana zargin ya wawure irin wannan kuɗin shi kadai ya a takaice za ki samu muna da arziki amma shugabanci ne babu barin baki misali malaysia ta taɓa zuwa ga nan ba zan iya tuna shekarun ba ma a nan suka samu iri na ƙwaran manja suka tafi da shi yau da wannan kwara manjan abubuwan da malaysia suke yi da shi da yake kamun su tattalin yake bunkasa tattalin arzikin su yana da yawa hmm. wanda mu a kasar nan bayan kwara muna da abubuwa da dama muna da man fetur muna da abin da ake batir da shi muna ma'adanai dai muna nan da su burci hmm. to rashin adalci shi ya yasa zaki ga wayannan ma'adanan ba iya amfani da su yadda ya dace ba idan kana maganan ma'adanai jihar ka ta nasarawa tana ɗaya daga cikin ah, jihohin da suke da dankare da ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa. Hmm. Kana ganin kamar gwamnati har yanzu bata mai da hankali wajen sarrafa waɗannan ko kuma dai a sa matakan da kowa zai samu cin amfanin wannan ma'adinai da muke da su a ƙarƙashin ƙasa ba? Bari ɗauki guda ɗaya kawai harkar mining. Hmm. da gwamnatin jihar nasarawa ta yi sakaci ta bari kowa yanayin abin da ya ga dama hmm. amma yanzu nan mulkin da ake karkashin injina abdullahi alhaji sule da suke yana da ilimi akan wannan abu kuma ya samu kwamishina na wannan gurin honorable kwanta yakubu shi ma ya sa ya sa zuciya a yi wannan abu yanzu ba ka zuwa jihar nasara ko ka je ka kama haka ma'adanai ba tare da ka bi abubuwan da ya kamata ba yanzu haka nan a jihar nasarawa bayan ma eh, wannan ma'adanan an gano muna da man fetur to kin ga an fara ɗauko hanya kenan ta inda za a yi to idan ba a samu shugabanni na kirki ba wayannan abubuwan za ki ga an zo yana ta samun tasgaro a hanya babban matsalan da a takaice shine shugabanni na kirki ga kuma abin da wasu 'yan najeriya ke cewa game da matakan da gwamnati ya kamata ta sanya don farfado da komadar 'yan kasar sunana dai alhaji nuru da gangel gagare karamar hukumar taryum To alhamdulillahi mu dai a ɓangaren mu ta ne Hajiya Zainab gaskiya muna bukatan tsaro sosai. Tsaron da muke so Zainab irin jami'an tsaro kenan. To bayan haka akwai ci gaba da aka samu a cikin Najeriya namun na sosai. To gaskiya ci gaban mu dai a riga bai kai inda muke ba. To dan Allah in akwai yanda ci gaban nan zai iya kai inda muke ko muna neman taimako ya kai inda muke to idan ka ce ci gaba kamar me da me kenan kuke bukata to gaskiya hajiya zainab mu dai a inda muke makarantunmu babu ticoci bayan wannan a inda muke ko da ruwan bohol ne ma a kai mana bamu da shi muna shan ruwan rafi ne har yanzu a yadda dabbobinmu suke sha sunana ta ba a kawo jarumin kanewood wanda yake zaune a garin jos gaskiya bai mana daɗi ba ai najeriya uwa ce amma wanda suka yi wannan hasashe kawai sun faɗi son ransu ne najeriya ta ba da gudunmawa ta fanni daban-daban so wannan abu bai dace a ce najeriya ba ta cikin wayannan kasashe guda goma sha biyu da aka faɗa ba duk da kin san ita najeriya allah ya mata baiwan ɗumbin jama'a kuma yadda aka sa tsarin yadda abubuwan da kowa zai ci moriyan abin najeriya tana iya bakin kokarinta sai dai kin san ba a rasa bara gurbi wanda suke dakile abin baya zuwa ga talakawa su fahimci yadda moriyan arzikin kasan su yake muna da ma'adinai da yawa saboda in kin lura za ga mutanen china suna da yawa a najeriya kuma akan ma'adinai ne suka zo amma abin da yake bani mamaki sai ina ganin kamar zakacin gwamnati ne bata ba wa harkar fifiko ba duk da shike ba kasafai irin waɗannan rahotanni kan zame na kwarai ba a wasu lokatai sukan iya zamewa alƙibla da gwamnati da ma al'umma za su yi amfani da su wajen gyara kurakurai da sanya tsare-tsare da za su samar da ci gaba masu ma'ana wa al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. Zainab Babaji kenan yanzu sai shirin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Mai saurare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya a yayin da kasancewar ana ƙasa da awanni 24 shekarar 2022 ta yi mana adabo za mu yi waiwaye a don tafiya don ganin irin rawar da ƙasar Najeriya ta taka a fannin wasanni. nasarori ko kuma akasin hakan na gayyato masanin harkokin wasanni kuma tsohon babban sakatare a hukumar ƙwallon kafar najeriya alhaji sani ahmed toro domin ya yi mana bita da kuma ba da shawara don bunƙasa harkokin wasanni a sabon shekara mai zuwa. Sani Ahmad Toro mu an yi wasanni da yawa a Najeriya an yi wasanni a waje kuma ita kanta Najeriya ta yi rawan gani ko bata yi rawan gani ba fanni daban-daban na wasanni. To wannan shine abin da ya kamata mutum ya duba ya gani kuma a duba a ga cewa shin kan ministan wasanni ya yi rawan gani ko bai rawan gani ba bangaren sa tunda shine shugaban wasanni na Najeriya a halin yanzu. To na farko dai a wannan shekara da za mu fita tabbas akwai 'yan najeriya da suka je wasanni na commonwealth kuma sun yi iyakan kokarin su duk da dai mafiya yawa da suka yi guragu ne da masu makanta su ne suka fi rawan gani a commonwealth an gani a wannan shekara ne kuma in ka duba za ka ga a kwallon kafa a najeriya za mu ce dai mata sun yi rawan gani amma maza gaskiyar magana maza ba su yi rawan gani ba in ka hmm. duba najeriya ba ta yi nasarar zuwa wasan kwallon kafa na duniya dinnan da aka yi kata wanda ya kare kwanan nan ba hmm. wannan kasan ya sa mutanen najeriya ba su ji daɗi ba saboda an yi asaran arzikin ƙasa yan wasan sun yi asara kamfanoni sun yi asara su yan wasan kansu sun yi asara ka duba ma ta afirka wasannin afirka nan ma najeriya wajen athletics za ka ga cewa su sun yi rawan gani hmm. wato cewa suna cin iyakan kokarin da dai a shekara da ta wuce biyu da daya sun fi yin kokari mm. shi kuma ministan wasanni an samu lokacin da shi kansa ya kai majalisar tasowa na shugaban kasa ta kai wani kudiri wanda aka amince da shi cewa kamfanoni yanzu in sun shiga cikin wasanni suka saka kudinsu suka zaka su tabbas akwai abin da za a cire musu na haraji to gaskiya ba ta bayin wannan ba shi minista ya yi aka sa kuma wannan shekara za ka ga eh, zaben kwallon kafa na shugabannin kwallon kafa na nff an yi shi duk da dai akwai rigingimu har yanzu a kotu amma an yi shi lafiya an kare lafiya an samu sabon shugaba wanda shine ibrahim gusau kuma yan ka duba jihohi jihohi yawanci a wannan shekara ba a yi rawan gani ba don hmm. kuwa yawanci babu wasu abubuwan da aka yi a jihohi in ka duba ko na arewa za ka gani arewa ba mai wani rawan gani wajen gyara filin wasa samun yan wasa na kwarai har abu ga masu da zai tabbas ba a yi rawan gani ba wannan bangare alhaji sani ahmed toro kenan tsohon sakataren hukumar kwallon kafa a najeriya da bayani kan irin yadda wasanni suka kasance a najeriya a shekara mai wucewa Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya madalla yanzu sai takaitattun labarai To a takaice dai shahararren tsohon dan kwallon kafar kasar Brazil Pele ya rasu a yau bayan ya yi fama da jinya. Pele ya rasu ne yana da shekara 82 a duniya. Shi ne dan kwallon kafa da ya fi kowanne zira kwallaye a duniya inda ya ci 1,281 a cikin wasanni 1,363 da ya buga a tsawon shekaru 21 da ya yi yana wasa. Rasha ta kai wa Ukraine hari da makami mai linzami a yau Alhamis a wurare da suka hada da Kiev babban birnin kasar da kuma birnin Kharkiv. Mataimakin shugaban kasar Ukraine Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Rasha ta harba makamai masu linzami akalla 20 da akalla 120 don lalata muhimman ababen more rayuwa tare da kashe fararen hula. kimanin mutane goma ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a wurin caca a wani otal na cambodia da ke kan iyakar thailand in ji 'yan sanda a yau alhamis gobarar ta tashi a wurin cacan otal din na grand diamond city a pompe ne da yammacin laraba da misalin karfe 11 da rabi na dare jami'an kiwon lafiya na tarayya a nan amurka sun ba da sanarwar cewa saboda karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus a kasar china kusan dukkan fasinjojin jirgin sama daga kasar sai sun nuna shaidar sun yi gwajin cutar kuma ba sa dauke da ita kafin su shiga amurka daga ranar biyar ga watan janairu ba su da waɗanda ba da buƙatar gwaji su ne yara ƙanana masu shekaru biyu yunkurin na amurka na na bukatar gwajin covid-19 ga matafiya daga china ya biyo bayan irin wannan mataki da india italiya japan da taiwan suka dauka ne To masu saurare baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma binta suleiman yaro da ta taya ni gabatarwa da julie lathers gresham da dadi balawi da suka ba da umarni na haɗin gwiwa sai kuma injiniyan mu na yau mr nelson lobs da ya daidaita mana sauti ni ce amina Buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya.